This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a ku da wuni marhabar lalle ga shirye-shiryen sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asariya ta Lahadi akan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Nijar ana jimu a gidajen rediyon amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalol da niyya a birnin Kwani a kwamfuta kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a ni da Halima Jaurau Aliyu Mustapha Sakwati kenan mun ji daɗi da kuka samu damar cewa mitocin mu a wannan lokaci bari Halima ta baku kan labarai kafin ku da sauran maganganu. Yan rajin kare hakkin ilimin mata Malala yusuf Yusufzai ta kasar Pakistan tana Najeriya yanzu haka akan maganar 'yan matan Chibok waɗanda yau kwanakin su 90 a hannun 'yan Boko Haram. ma'aikatar tsaron kasar algeria ta ce sojoji uku da 'yan sanda hudu sun mutu cikin harin bam a garin sidi sha'ib da ke yammacin kasar a kasar libya kuma mutane uku sun mutu cikin kazamin waɗanda aka gwabza tsakanin mayakan sa kai a ƙoƙarin neman kwace babban hilin jirgin saman tripoli babban birnin kasar to gaishe ke halima to yayin da kwamitin neman tsige gwamnan jihar adama ke shirin mika rahoton sa gobe mutanen jihar na zanga-zanga neman a sasanta yau yana magana da muryar mata fiye da dubu goma muna roƙa duk wanda yake fishi dan Allah ya yi haƙuri. Muna kira ga baba ya bangare kuma da shi ma ya yi haƙuri da abin da ke faruwa duka mun shiga jaraba na Ubangiji. A jihuriyar Nijar masu amfani da wayar salula na fushi kwarai da kamfanin waya din za mu ji dalili. Sannan za mu tambayi wani masani wai me yasa kasashen musulmi da na laraba suka kama bakin su suka tsuke kan abin da ke faruwa a zirin Gaza? To gaskiya fahimta ta akwai abubuwa guda uku da yasa suka shiru. Na farko dai sannan ko tsakanin jamus da argentina wace ce za ta lashe kofin duniya na kwallon kafa da gwabza da za su yi a yau ina ganin argentina ita za su can kohin saboda advantage din biyu da gare ta a gaskiya ina tunanin germany ita za ta dauki wannan kofin bayan da suka lallasa brazil ka za su lallasa mun argentina insha Allah to ba sama ce to wasu mai ta kare yau lahadi ce muna da shirin bishara na garas yanzu bari mu ba ku labaran duniya ku sha Tare da sallama a gare ku da watan kun wani lahiya ga labaran duniyar mai karanto muku su Halima Jumrau. 'Yar budurwan nan ta kasar Pakistan kuma 'yan rajin kare hakkin ilimin mata Malala yusuf zai tana kasar Najeriya domin ta yi gwagwarmaya da sunan 'yan matan nan 'yan makaranta fiye da 200 da 'yan Boko Haram suka sace a garin Chibok a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ana kyautata zato 'yar budurwa mai shekaru goma sha bakwai za ta gana da 'yan uwan 'yan matan kuma za ta nemi ganawa da shugaban kasar Najeriya Goodluck Jonathan. yusuf zai ta ce tana fata zuwanta Najeriya zai ƙara yin matsin lamba ga gwamnatin kasar har sai ta kubutar da 'yan matan sun koma ga iyayensu. A shekarar 2012 'yan Taliban ɗin ƙasar Pakistan suka harbi yusuf zai sauran kaɗan mata mutu kawai saboda tana gwagwarmayar kare 'yancin ilimin mata manyansu da ƙanana. maimakon harin na shekarar 2012 ya hana ta bakin magana sai ma ya mata kaimi ya kara mata kwazo da kwarin gwiwar yin magana da kakkausan murya ta isa ƙasar ta najeriya ce a ranar malala wadda majalisar ɗinkin duniya ta sanya ma sunanta kuma ta ware domin duka yaran duniya su tashi su yi gwagwarmayar kwatar 'yancinsu na samun ilimi kuma da murya ɗaya su gaya ma duniya cewa sun yi ƙarhin maƙiyan ilimi Tun ranar 14 ga watan Afrilu 'yan Boko Haram suka sace 'yan matan daga wata makarantar sakandare a garin Chibok. Su dai 'yan Boko Haram a su ta yaƙi ce da ilimin boko irin na nasara. Hukumomin ƙasar Najeriya sun kasa kubutar da 'yan matan na Chibok duk da cewa Amurka da sauran ƙasashen duniya na taimaka musu da dabarun tsaro da kuma dabarun tattara bayanan leƙen asiri. Jami'an gwamnatin Najeriya dai sun bayyana damuwar cewa kowane irin samaman neman ƙwato 'yan matan akayi da ƙarhin soji yana iya jefa rayuwarsu cikin haɗari. Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ma'aikatar tsaron kasar Algeria sun ce wani bam da ya hoshe a yammacin kasar ya hallaka jami'an tsaro bakwai da suka hada da soji uku da kuma 'yan sanda hudu sun mutu ne gaba ɗayansu a jiya Asabar lokacin da wani bam da aka turbuɗe a gehen hanya ya bindiga a garin Sidi shaib mai kimanin tazarar kilomita 440 yamma da Algiers ko Alger babban birnin kasar. A cikin wata sanarwar da ta gabatar a ta na bayanai a intanet, ma'aikatar tsaron ƙasar Algeria ta ce harin bam ɗin ya ritsa da sojojin ne a lokacin da suka kai ma jami'an tsaron garin ɗauki. Ma'aikatar tsaron ta ƙara da cewa irin wannan mugun aiki na masu aikata babban laifi ba abin da yake yi, illa ya ƙara ma sojojin ƙasar ƙaimi da ƙwazo na ci gaba da kakkaɓe waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda kuma su raba ƙasarsu da munanan ayyukansu na ƙeta. kazamin waɗanda mayakan sa-kai suka gwabza da juna a ƙoƙarin neman kwace babban hilin jirgin saman Trablus ko Tripoli babban birnin ƙasar Libya ya hallaka mutane uku kalla kuma ya hana jiragen sama tashi. Wata ƙungiyar 'yan gwagwarmayar Islama ce ta kai hari kan mayakan sa-kan Zintan waɗanda su ne ke rike da babban hilin jirgin sama na Tripoli tunda aka hambare Muammar Gaddafi a shekarar 2011. Wani jami'in hilin jirgin saman ya ce rokoki sun haɗa kan wurin kahin bullowar rana a yau Lahadi, waɗanda suka ɗauki alhakin kai harin su ne 'yan ƙawancen ƙungiyoyin 'yan gwagwarmayar Islama da ake kira the Operation Cell of Libyan Revolutionaries ko kuma La Cellule des Operations des revolutionnaires de Libye. Ana ɗaukan ƙungiyoyin biyu da ba sa jituwa da juna kamar ɓangarorin mayakan ƙungiyoyin siyasar ƙasar guda biyu, masu sassafce ra'ayi da masu tsatsauran ra'ayi waɗanda ke gwagwarmayar neman iko a majalisar dokokin ƙasar ta Libya. Halima Jumrau ta kawo muku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. to madalla to watanni uku fa ya kamata kwamitin da aka kafa kan maganar tsege gwamna adama ya yana aiki amma sai ga shi bayan kwanaki biyu kacal ya ce ya gama aikin har yana shirin ya bada rahoton nashi gobe mai ke faruwa ne a yola ibrahim ɗaruruwan ƙungiyoyin mata da na 'yan kasuwa da kuma shugabannin matasa ne masu gudanar da wani zanga-zangar lumana har zuwa gidan gwamnan jihar adama mutanen yako da ke yola don nuna ɓace ransu game da halin da dambar wasu ya gwamna da mataimakinsa ya jawo a jihar adamawan su dai waɗannan ƙungiyoyi sun ce sun bi sahun sarakuna ne da kuma shugabannin addini a jihar wajen yin kira ga 'yan majalisa da kuma duk wani da ke da hannu a wannan dambarwa na a tausaya wa al'umma a sasanta ganin halin kunci da dambarwa ya jefa al'umman jihar ciki. mu mata yau ina magana da muryan mata fiye da dubu goma mun samu dama za mu ɗauki wannan dama baba mu gaya wa duniya kuma mu roƙe duk wani wanda yake ji yana fishi da tafiyan nan dan Allah a matsayinmu na mata a matsayinmu na iyaye muna roƙa duk wanda yake fishi dan Allah ya yi haƙuri kowa ya samu a cikin zuciyar shi ya yafe Koma menene mu dawo mu zauna ba mu da ko ina face adamawa state ba mu da ko ina illa nan tabbatar cewa an zaɓe su kafin suka zama abin da suka zama don muna ba su hakuri muna kira ga baba ya bangare kuma da shi ma ya yi hakuri da abin da ke faruwa duka mun shiga jaraba na ubangiji da yake wa masu jerin gwanon jawabi gwamnan jihar adamawa murtala yako ya ba da tabbacin cewa za a sasanta kana kuma yaba wasu 'yan majalisar dokokin jihar da tuni ma suka fara amsa kiran da sarakuna da kuma shugabannin addini suka yi musu na asasantan. mun sani cewa zugi ne na waɗansu da suke abuja waɗansu kuma da suke so mu da jamhuru dole ne ko she muna tare da ubangiji muna roƙon allah ubangiji ya mara zaman lafiya da mama ta babban masifa kamar yau tsakanin mu mu zauna muna faɗa don allah mu tsarkaka zuciyarmu mutanen mu na kuma da muka zaɓa suka shiga house sai kuna yi kuna bako su duniya ba zai zama to kowa yana zaman eh, lafiya ba sa'annan mu anan muna zaune koyaushe ana faɗa akan abin da Allah ya mana. To sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa wata sabuwa ta kunno inda tuni ma 'yan kwamitin mutane bakwai nan da aka kafa domin binciken zarge-zargen da ake wa gwamna da mataimakinsa suka kammala zama a cikin kwanaki biyu ba tare da gwamna da mataimakin sa Bala James Gilari sun amsa gayyatan su ba kuma kamar yadda sakataren kwamitin Mr. Eston Binano ya shida min ta waya ya ce fa za su mika rahoton su ne ga 'yan majalisa a gobe Litinin. mun gama Me kuke so jama'a su fahimta dangane da zaman kwamitin naku? Ah, muka Uh, kun gani mun ba da fiya yarin to outside ko ko da sai ba we give everybody everybody to come and defend himself ba ba su ba so mu da dan ba da report namu shikenan kawai wannan dambarwa dai tuni ya tsaye da harkokin gwamnati da na kasuwanci a jihar kasancewar babu albashi sakamakon rufe asusun gwamnatin jihar Adamawa da hukumar EFCC ta yi wanda kuma kayan zuma ba sa ranar da za a bude ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya rikicin ko dan me ya fi shi a radu ainihi. sani ya ɗauko kafin nauyi ta'addin da ke ta yi wasu ya sanya su jikinsu ya yi sanyi sun nemi a dakata amma har yau ba To baya da lagashe Ibrahim to ba zai yi ba a ce kasashen musulmi da na laraba ba sa da masaniyar waina da ake tuwa a zirin Gaza inda Isra'ila take fatattakar wannan yanki to amma me yasa suka kama bakin su suka yi shiru ba sa yan komai tambayar da muka jefa kenan ga masana al'amuran yankin gabas ta tsakiya Dr. Aminu Daurawa. To wannan abin takaici yana damun kowa ganin cewa wannan ba shi ne karo na farko ko na biyu da isra'ila take ruwan bama-bamai a kan falastinawa ba musamman a yankin gaza kuma irin dai matakin da ya faru na farko din nan shine irin abin da yake faruwa yanzu an samu shuru da kawaici da rashin magana musamman daga kasashen larabawa wanda za mu iya cewa abubuwa guda uku ya haɗa su da waɗannan falastinawa da ake ma ruwan wuta ba dare ba rana yare ya haɗa su yanki ɗaya ya haɗa su kusan addini ɗaya ya haɗa su babu wani dalili da za a ce su yi shiru a kan irin wannan ta'addanci da isra'ila take amma kai a taka fahimta me yasa suka yi shiru ɗin to gaskiya fahimta ta akwai abubuwa guda uku da yasa suka yi shiru na farko dai kowa yana so yanzu ya raba kansa da duk wani abu da ya shafi addini musamman shugabannin kasashen larabawa ba sa son su dangana kansu da duk wani abu da ya shafi addini kuma suna ga rigimar nan kamar an fi yin ta ne da bangaren hamas abu na biyu kowa yanzu neman yarda yake yi ya ci gaba da zama akan kujerarsa ganin yadda yanzu musamman a kasashen larabawa ake ta samun matsaloli na zanga-zanga da kin amincewa da shugabanni musamman wanda suke kan mulki abu na uku kuma watakila dalili shine kowa yana kamar jin daɗi ko yana murna ko yana farin ciki ya zama hulɗarsa da isra'ila da sauran ƙasashen turawa ta ci gaba ta ɗore kuma idan abu ya kore masa nan zai gudu ya je ya ɓuya wataƙila waɗannan dalilai ina ga su ne masu ƙarfi wanda suka sa musamman su ɓangaren ƙasashen larabawa suka su suka yi a kan makalla abin mamaki ne eh, wani lokaci eh, idan ka ji an ce kasashe irin su saudi arabia suna taimakawa ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne a rikici irin na kasar syria ah, ko kuma suna kallon abin da ke faruwa a iraq in ma ba sa da hannu a cikin shi ko ba su yi komai a ciki ba sai mutum ya dauka cewa akwai kungiyoyi ma musamman na musulmi na kasashen musulmi da sauransu amma waɗannan ababen baka jin muryan mutanen nan me yake faruwa ne bayani dangane ga kungiyar kasashen musulmi kamar da na in ba wani taro aka tara ba mafi yawa tararrukan kuma da aka fi an fi ne akan maganan maganan tattalin arziki da maganan yadda za a kawo ci gaba da musanyan abubuwa na siyasa da na noma da na kiwo amma irin waɗannan abubuwa ai abin da zai ba su ƙarfin gwiwa su su dinga yin magana shine su ga maƙotan gurin abin ya dame su kuma wannan yana nuna mana kenan cewa dukkan wanda zai nuna wa isra'ila ɗan yatsa a cikin shugabannin ƙasashen larabawa to kowace kujera yake kai ana iya sauke shi a kowane lokaci kuma yana iya fuskantar matsala to dr aminu daura kenan na darul sunna islam foundation a nigeria maganar kwallon yau tsakanin jamus da argentina na kan hanya amma mu je nijar inda ga alama mutane na cike da fushi da kamfanin na wayar salula me zafi abdullahi Wasu daga cikin matsalolin da suka ɗaukar hankalin masu ƙorafe-ƙorafen su ne na rashin samun wadatacciyar sadarwa da ma zare 'yan kuɗaɗen sadarwa ba tare da sanin mai kira ko mai layin salula ba, inda hakan ke ci gaba da haddasa ɓacin rai da ma tofin alatsi ne daga bakunan 'ya'yan Nijar masu layukan na salula zuwa ga kamfanonin na salulan masu zaman kansu a Nijar. Malam Abbas Abdulazizi shugaban wata ƙungiyar ne da ke kare haƙƙin masu amfani da layukan salula a jamhuriyar Nijar. Eh, muna cikin matsala. matsalolin kuma da yawa ne da muke cikin su tunda yau sai ka mutum na tsaye kusa gare ka ka kira shi kuma a ce maka ya liƙe salula ko internet ma in kana nan ya mai ne ba bari ganin duk babatun ake yi ya mai ne tunda an ce an sa fibro optic daga nan zuwa zandar mun yarda an sa to dan mi har yanzu akwai matsaloli dan mi ko ba idan haka ma wasu kungiyoyin da ke kare haƙƙin bil'adama da demokaradiyya na matasa da ake kira mojan a nasu bangare sun yi tir da Allah wadare da wasu halayyar da kamfanonin na na'urorin tafi da gidanka ke nunawa a Nijar musamman ma batun girkuwa da samun gindin zamar da kamfanonin suke neman yi ba sa da yin katsalanda a cikin harkokin ƙasa bancin cuta da zaluntar 'yan ƙasa da suke kuma da irin yadda ka yi kira a ce ba ka samun mutum kuma alhali gashi kusa gare ka duka bayan waɗannan abubuwa yanzu eh, su ɗar maɗamarar ganin cewa hakika sai sun samu wayar da za ta ba su incin su yi leƙon asirin da magabata ke yi da 'yan Nijar ke yi saboda shi ne muka ce ba mu yarda ba jiya ba mu yarda yau kira da babban murya ga wannan kamfani na Orange ta cewa ya gaggauta wannan waya ta sadarwa ta leƙon asiri wadda ya sa a birnin yamai ya gaggauta hidda ta. da kokarin da na yi domin na naɗar muryar ɗaya daga cikin kamfanonin abin ya ci tara to amma dai na gana da babban daraktan kamfanin airtel nijar da ake kira alan sha inda ya shaida min da cewa suna jin korafe-korafen da jama'a suke yi akan haka ne ma babban jami'in da ke shiga tsakani da ake kira mediator de la republic shefu amadu ya ce ila tilas sai ya kafa wani kwamiti domin magance waɗannan matsaloli da al'umma suke kokawa samu bincike sosai zani commission committee a zamna mu bincika mu bincika mu ga harshen mai kawo waɗanga wanga irin mazala kuma wani hanya ya kamata a ɗauka wata ya kamata a bi da matakin da ya kamata a ɗauka saboda a ciwo kan abu kuma da gaugawa. Diddiga dai a jamhuriyar Nijar ta nuna cewa mutum sama da miliyan biyar ne na 'ya'yan Nijar daga cikin miliyan goma sha bakwai ke amfani da wayoyin salula inda ke da kamfanonin sadarwa hudu masu zaman kansu uku da kasashen waje ɗaya mallakar gwamnati wanda yake fama da matsaloli barkatai. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Thank ya to da gaishe ka abdullahi nan da awa uku da rabi wato misalin karfe uku a nan wurinmu karfe takwas a nigeria niger da kamaru karfe bakwai a ghana za a zo a gwabza sosai tsakanin kasashen argentina da jamus a gasar ƙarshe ta cin kofin duniya kuma ko ba a faɗa ba kun san ra'ayoyi dole za su bambanta akan wacce za ta yi galaba to murtala faruku na san yana iya dubi tarihin haɗuwar waɗannan ƙasashen biyu tun can baya wannan ne dai karo na uku da kasashen argentina da jamus suke haduwa a wasan karshe na gasar cin kofin duniya inda a biyun da suka gabata argentina ce ta yi galaba a shekara ta 1986 ta kuma daga kofin ita ko jamus ta yi nasara a gasar 1990 adawa tsakanin kasashen biyu dai yana da tarihin gaske domin ko a gasar cin kofin duniya kaɗai sun kara ne har sau shida inda jamus ta yi galaba sau uku argentina ta ci sau ɗaya suka kuma yi kunnen doki sau biyu to amma fa sau biyu kasar jamus tana fitar da argentina daga gasar ta cin kofin duniya wato a shekara ta 2006 da kuma ta 2010 a kasar afirka ta kudu inda jamus din ta yi wajarar da argentina a matakin kwata final tare da doke ta da ci hudu da nema jamus din ta daga kofin na duniya ne sau uku a tarihi na karshen shine shekara ta 1990 yayin da argentina wacce ta daga kofin sau biyu ta ke fatan kawo karshen jira na tsawon shekaru 28 tun sa'ad da ta lashe kofin a shekara ta 1986 to koyaya masu sha'awar kwallon kafa suke hasashen karawar tasu ta yau sunana ibrahim aliyu ibrahim na fi tunanin germany su ne za su daga wannan kofin saboda idan ka lura cewa argentina suna balbaye ba sa yi ba amma har da sa'a sun samu zuwa final din nan su kuma germany tun daga cikin groups har zuwa final din nan sun yi deserving din ci ne midfield ɗinsu suna da kyau sosai ga baya ga gaba su kuma argentina ba su da midfield sosai gaban ne nasu zan iya cewa ya dan soye na germany amma su germany gaskiya komai sun hada ga gola ga defenders ga midfield ga kuma strikers to sunana ipson kadi ina ganin argentina ita za su cin kohi saboda advantage din biyu da a gare ta na ɗaya dai tana makwabtaka da brazil sannan a brazil ne za a final ɗin ita kuma germany yuruta saboda haka ni da gaskiya ajax yana gari za su cin wannan kohin sunana mansur abubakar kowa yana iya cin game amma dai wadda niga germany suna iya wasan su irin wadda suke da attackers da midfielders kuma da defense to akwai yiwuwar dai ko yanzu in ba argentina sun ɗauki kwakwaran mataki a kansu suna iya bitin su akan games so yasa misi sibello gana hutu na dai argentina saboda lionel messi amma ko germany suna da players su ma da kansu komi suna iya suna na bature ɗayyab idris a gaskiya ina tunanin germany ita za ta ɗauki wannan kofin saboda idan ka duba yanda suka buga brazil yanda ba ka taɓa tunanin brazil ne ma take buga wannan wasan bayan da suka lallasa brazil ka za su lallasa mun argentina insha allah kasar jamus dai ta kafa tarihi na zama kasar da ta fi kowace kai wasan karshe na gasar ta cin kofin duniya domin ko wannan ne karo na takwas da za a fafata da ita wasan karshe inda a can baya ta yi nasara sau uku aka kuma doke ta har sau hudu to kuma duk da cin mutuncin da kasar ta jamus ta yi wa masu masaukin baki wato brazil a karawarsu ta kusa da ta karshe dubun dubatar 'yan brazil din sun yanke shawarar mantawa da wannan kisan kawo kanaci bakwai da ɗaya, da suka yanke shawarar goyon bayan jamus din sakamakon babbar adawar da ke tsakaninsu da makwabtansu argentina a fagen wasan ta maula murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To a gaishe kamar talasani da aiki Allah bai mai rabo sa'a. Jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa mura Amurka a Washington DC ne da muke karfe ɗaya da minti ashirin na safe ga Grace da Bishara. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kuwa shirin bishara. Yau shirin ya karbi bakuncin Reverend Yunusa Madu, shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ke hankoron haɗa kan mabiya addinai daban-daban. A ƙarshen makon da ya gabata kungiya ta cire wani zaman addu'o'i na musamman a garin Kaduna. Wakilin mai Iliya Kure ya samu tattaunawa da Reverend Madu bayan taron addu'o'in wanda ya bayyana dalilan kiran taron. wato mun kira 'yan wane domin mu zo mu yi addu'a domin abin da ke faru da kasarmu duk wanda yake cikin hankalinsa ya san cewa najeriya tana cikin wani mugun hali a wannan lokaci kuma na gane cewa ba abin da ya sha karfin ubangiji allah ya yi mana gwamnati tana kokarinta al'umma suna kokarinsu amma ya kamata mu komar wurin ubangiji ta wurin addu'a domin haka mun kira wa 'yansu zababbun mutane domin mu zo mu yi addu'a mu gabatar da abin da ke faru da mu a kasan nan gaban ubangiji allah domin mu samu saukinsa menene ya ɗauke hankalinku ko ko ya jawo hankalinku har ga addu'a ta musamman domin yanayin da kasan take ciki a zaman rashin tsaro wanda ke cikin kasan nan yana cikin ɗaya daga cikin babban abin da ya hankalin hankalinmu musamman yanda ake bama ana kashe mutane Ah, masu bindiga waɗanda ba san su ba mutane na mutuwa a kowane rana a cikin ƙasar nan a banza kawai domin haka mun gan cewa wannan zub da jinin da ake a cikin ƙasar najeriya lokaci ya yi da za ya tsaya to ba wanda zai tsayar da wannan bala'in da ya faru mana wannan kasan sai shi ubangiji allah da kansa to reverend za a ce gani yanayin yadda ƙasar nan take an jima ana ta addu'a me ke faruwa har yanzu ba iya samun mafita ba eh an dade ana addu'a amma ka san shi ubangiji Allah ba mutum bane shi kuma yana ansa addu'a a lokacin da ya gan dama ba za mu ce baya ansa ba yana ansawa domin watakila in ba domin addu'o'in jama'a ko al'ummar a cikin wannan kasan ba abin da ke faruwa da ya fi abin da muke gani a wannan lokaci domin haka allah na ansa addu'o'inmu kuma ina da tabbaci cewa wata rana karshen shi zai zo banda kaman yanayi addu'a haka me kungiyar kuma ta dukufa yi mu kungiya ne wanda muke kwace ma mutane muna kwato musu yancinsu a ta fannin addini akwai wurare daban-daban a cikin kasar mu a najeriya musamman a arewacin najeriya wanda wa'yansu ba a bar su su addinin da suka sanya zuciyarsu za su yi ana musguna musu ana sananta musu ba domin wani abu ba amma domin irin addinin da suke ciki domin haka mu kungiyarmu na tsaye ne domin ta kwato yancin mutane wanda ana danna musu yancinsu a ta fannin addini wai ne da kuke amfani da shi wurin eh, samu ma wayannan mutane yanci eh muna amfani da barbaru daban-daban daya daga cikinsa shine wannan abin da muka yi yau ta wurin adoyi Ah, na biyu kuma muna abin da ake ce da shi a turance advocacy wato mukan je mu ji labaransu sai mu kai kukansu guraren da ya kamata ma wayansu sashen gwamnati da ya kamata su ji wannan kuka da najeriya da, wajen najeriya baki daya domin mu gane cewa ah, akwai wayansu dokoki na kasa wanda wayansu ji'a a nan najeriya ba sa lura da shi musamman a fannin addini na san ku tana da wani bangare da ya danganci ƙara danƙon zumunci tsakanin addinai daban-daban? Ba shakka muna ce da sha turance peace building ko kuma mediation muka samu gurare wanda ba zaman lafiya muna kokari domin musada dankon zumunci tsakanin addinai daban-daban musamman kristoci da musulmai inda muka samu ba zaman lafiya muka yi wa'yansu abubuwa domin mu gan cewa mutane sun dawo da wannan dankon zumuncin da akwai da mu lokacin da aka haife mu a wannan kasan shekarun baya da suka gabata mun gane cewa muna zaman lafiya da juna amma waye gari yanzu ba mu zaman lafiya kuma domin haka muna mu tana kokari domin mu dawo da wannan zaman lafiya da ke tsakaninmu ta yin wayansu abubuwa daban-daban na nuna ƙauna ga juna domin mu zauna lafiya ana samun nasara ba shakka ana samun nasara domin eh, a musamman kamar tudun nufawa inda muka yi wannan aiki tare da wata ikkilisiya da yake ce da ita ekwa gospel church a can tudun nufawa mun gane cewa dama can ba mu magana da juna amma yanzu muna zumunci da juna idan wannan na abu zai gaici dan wansa daga wancan addini wancan addini na abu ya gaici dan wansa daga wannan addini to eh zan ce ana samun nasara ina fatan ka ga wayan abubuwa da kuka sa a gaba fatana na shine ubangiji Allah zai ba mu nasara kuma ba da daidaiwa ba ubangiji Allah ya taimaki kasar mu domin mu koma ga zaman lafiya domin yayin da ba zaman lafiya bayan da za mu yi mu samu cin gaba haka yake Allah kuma ƙara mana fahimtar juna ya ba da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Nan kuma za mu sallama da Rabiran Yunusa Madu sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin Reverend Madu shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Christian Solidarity Worldwide da Turanci da kuma wakilinmu Iliya Kure da ya mana hira da shi sai kuma Josel Marizan da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba da zumunta ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. to yanzu sai shirin shirinmu na ƙarshe labaran matakaici. 'Yan budurwan nan ta kasar Pakistan kuma 'yan rajin kare hakkin ilimin mata Malala Yousafzai tana kasar Najeriya domin ta yi gwagwarmaya da sunan 'yan matan na 'yan makaranta sun fiye da 200 da 'yan Boko Haram suka sace a garin Chibok a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya waɗanda yau kwanakin su 90 kenan a hannun waɗannan 'yan Boko Haram. Ana kyautata zaton 'yar budurwar wato Malala zai mai shekaru goma sha bakwai za ta gana da 'yan uwan 'yan matan sannan kuma za ta nemi ganawa da shugaban ƙasar Najeriya gullak Jonathan. zai ta ce tana hwata ta Najeriya zai ƙara yin matsin lamba ga gwamnatin ƙasar har sai ta kubutar da waɗannan 'yan mata sun koma ga iyayensu. Jami'an ma'aikatar tsaron ƙasar Algeria sun ce wani bam da ya fashe a yammacin ƙasar ya hallaka jami'an tsaro bakwai da suka hada da sojoji uku da 'yan sanda hudu. to gaishe ka halima to jama'a abin da ya sauka kenan kuma yau kun san lahadi ce ba ba ma da shirin dare wanda ya zo mana daidai don za mu samu dama kenan mu je mu kalli wannan kwallon da za a yi ta karshe ta duniya tsakanin jamus da argentina yanzu a madadin dukkan ma'anar sashen hausa na murar amurka inda muke dannuwa zuwa misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na safe musamman a madadin ita halima jamrau da jozel da ta bada umarni da kuma injiniya ɗinmu mr greg Ali Mustapha Sokoto ne muke barin kuta da fatar masu azumi su share ruwa lafiya wanda ba sa sha kuma su masu ƙara saunin lami lafiya. Allah kai mu gobe sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.